Ana bara da sunan Allah ni ba za na saba ba, shi ne ya yi ƙasa da sama'u bakwai bai sanya dirka ba, ya yi musu kwalliya tun da har yau ba su canza launi ba, da da raga wata ga taurari ba su canza tsari ba lillahi wahidul qahhar ban hikima na kare ƙasa ta. Najeriya mu addinin Allah ya gyara ce masu ƙur'aniyun nisba zuwa ga alƙur'ani wannan sunan kwata-kwata bai dace da su ba kuma bai dace da matsayinsu ba domin nisba ne zuwa ga alƙur'ani su suna buƙatar su koyi ƙur'anin ne su san shi su san ma'anarsa kafin a jingina su zuwa ga littafin Allah abin da ifi dacewa da su shine wato ‘yan ƙalaƙato ana ce musu haka ne saboda duk maganar da zaka faɗa an ba Qur'ani ba sai su ce maka wani ƙato ya ce ko da ko annabi ne ya faɗi magana ana ce masu ƴan tatsi ne saboda wanda ya shahara da wannan da'awar a wannan nahiyar shine marwa mai tatsi idan muka koma suratul tahari za mu ga Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa iz asarran nabiyyu ka tuna lokacin da annabi ya asarta ila ba'ad azwajihi hadisan zuwa ga sashin matansa wani zance falamma nabba'at bihi lokacin da ɗaya daga cikin matarsa ta ba da labari bayan annabi ya faɗa mata cewa wannan sirri ne wa azharahu Allah alaihi Allah ya bayyana mata abinda ya bayyana wa annabi abinda ta faɗa arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd bayan Allah ya bayyana wa annabi abinda ta faɗa wato sai annabi wato ya sanar da ita sashe sannan ya kawar da kai akan sashe falamma nabba'aha bihi lokacin da ya ba ta labari cewa lallai maganar da muka da ke kin faɗa qala sai ta ce man an aka hada waye baka labarin maganar da muka da kai na faɗa qala sai annabi ya ce nabba'aniya wanda ya bani labari shine al-alimu masani sannan al-khabiru wanda yake kwararre shi ya bani labari da haka za mu ga maganar da ta yi da annabi a matsayin sirri ya ce kar ta faɗa ta faɗa Allah ya ba annabi labarin abin da suka yi da ita ta faɗa shin wannan labarin da Allah ya sanar da annabi wahayi ne ko ba wahayi ba ne to ina maganar tattauna da suke a ƙur'ani me ta ce me aka ce mata me annabi ya faɗa da haka wannan yake nuna maka cewa wahayi iri biyu ne to shi yasa a wurare da dama nake faɗa nake cewa ayat da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ƙur'ani yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilbayyanati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra man saukar maka da azzikir ne litubayyana lin-nas dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine alqur'ani da yawa daga cikin mu sukan fassara kalman azzikiru na farko cewa wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da azzikir sai su ce mun saukar maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu sai su shine kuma qur'ani to mutane su sace kallon ayat da kyau za su ga wa anzalna ilayka dhikra da Allah ya ce mun saukar maka da ambato na farko ita ce sunnar annabi litubayyana lin saboda shi annabin ya bayani ga mutane ma nuzul ilaihim abinda aka saukar musu shine Qur'ani da haka da Qur'ani da Allah ya saukar da bayanin da annabi yake yi akan Qur'ani to dukkan su wahayi ne daga wajen Allah sannan kuma kalmar zikiru a Qur'ani kalma ce mushtarika bata takaici zuwa ga Qur'ani ba zan kawo wasu daga cikin ma'anar da zikiru yake zuwa da shi a littafin Allah na farko akan ce azzikiru da ma'anan ambatan Allah da harshe shi yasa zamu ga Allah yana cewa alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar sannan kalmar zikiru yana zuwa da ma'anan azzikiru bil qalbi wan nadam ka tuna Allah a zuciyarka kai nadama kai da na sani ana ce masa azzikiru da haka Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ya ce zakarullah sannan kalmar azzikiru a qur'ani tana zuwa da ma'anan alhadisu zance da haka Allah ya ce wa zakur fil kitabi maryama idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya shine zamu ga yana ta wa zakur fil kitabi ibrahim wa zakur fil kitabi musa wa zakur fil kitabi isma'il wa zakur fil kitabi idris duka da ma'anan alhadisu ka bada wato labarin su sannan yana zuwa da ma'anan khabari kamar yadda yake cewa yas'alunaka an darqanaini qul sa'atlu alaikum minhu zikira. sannan kalmar zikiru tana zuwa da ma'anan al'izatu wa'azi Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da mutane suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagatatan fa idza hum mublisun sannan kalman azzikiru tana zuwa da ma'anan at-tauhidu ta Allah da haka Allah ya ce man a'rada wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka sannan kalman azzikiru a Qur'ani tana zuwa da ma'anan shi kanshi al-Qur'ani shi yasa Allah ya ce hada zikirun mubarakun anzalnahu ko wa hada zikirun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun sannan tana zuwa da ma'anan abin da ya shafi ma'abuta ilimi Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhu ilayhim sai ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu da haka ahla dhikr anan ya kunshi kowane janibi na ilimi Allah ya ce akwai ahla dhikr din shi sannan kalmar adh-dhikru tana zuwa da ma'anan ash-sharafu daukaka shi yasa Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum da ma'anan fihi sharafukum afala ta'qilun sannan yace innahu la dhikrun laka wa liqaumika sannan yana zuwa da ma'anan wato alhifzu haddace abu ko kiyaye abu Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun sannan az-zikru yana zuwa da ma'anan al-bayan Allah ya ce awajibtu aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun sannan az-zikru a Qur'ani shi yasa Allah ya ce sa'ad wal qur'anu dhikr bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq sannan yana zuwa da ma'anan as-salawatu khams salloli guda biyar wanda zamu zo kansu kamar yadda Allah yake cewa fa idza fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna sannan zikiru a ƙur'ani yana zuwa da ma'anan sallar juma'a Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati sai ya ce min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah ku yi gaugawa zuwa ga zikirin Allah wanda shine sallar juma'a to haka kalman azzikiru take zuwa da ma'anar sunnar annabi shine nan wajen bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi saboda Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin ba mu taɓa turo wani annabi a doron ƙasa ba illa bilisani qaumihi sai annabin dan yawa mutane bayani da harshen sa shine illa bi ƙaumihi qaumihi da harshen sa muke aiko shi li yubayyana lahum domin shi annabin ya musu bayani to wannan shine ma'anar da ya zo a wannan wajen da haka mu kiyaye akwai wahayi biyu akwai wahayin ƙur'ani da Allah yayi wanda tilawarsa ake yi akwai wahayin da Allah yayi ma annabi yayi bayani akan ƙur'anin wanda ba tilawarsa ake ba shine sunnar annabi shine hadisi shine ainihin wato karan shine hikima sannan ma'ana ta sha biyar akwai maganan al'aibu aibata abu Allah ya ce wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwan أهذا الذي يذكر آلهتكم يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون sannan yana zuwa da ma'anan Allahul Mahfuz Allah yake wala katar na fi zaburi min ba'd zikiri dhikri anna al-arda yari ibadi as-salihun sannan yana zuwa da ma'anan as-sana'u 'ala Allah yabo akan Allah shine illa allazina amanu wa amilus salihati wa dhakaru Allah kaseeran وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أي منقلب منقلب ينقلبون sannan yana zuwa da ma'anar shi kan shi Ɗan sakon da Allah ya turo shi yasa Allah ya ce kada anzalallahu ilaikum zikira sai ce rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha qad ahsana Allahu lahu rizqa Don haka wannan ɗan sakon da Allah maɗaukacin sarki ya ce ya turo mana mu jama'ar da muka yadda da alƙur'ani sannan muka yadda da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hadisinsa to a ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya kira shi Muhammad a guri hudu idan ba masu hadisi ba ba wanda suke da cikakkiyar nasabar wannan annabin da haka mu muna da nasabarsa har zuwa ga annabi Ismail shine Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim Hashim dan Abdumanaf Abdumanaf dan Qusay Qusay bin Kilab Kilab bin Murra Murra dan Ka'ab Ka'ab dan Lu'ay Lu'ay dan Galib Galib dan Fihir Fihir dan Maliki Malik dan Nadar Nadar dan Kinana Kinana dan Khuzaima Khuzaima dan Mudrika Mudrika dan Ilyas Ilyas dan Mudar mudar ɗan nizar sannan nizar ɗan ma'ad ma'ad ɗan adnan har zuwa ga annabi isma'il wannan ita ce nasabar annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mana wanda muke bauta ma Allah ta hanyar shi amma kana fita daga Qur'ani da ka ce sunansa Muhammad to daga nan kuma ba a san ɗanwa ba kai yanzu an san sunan babanka shine danwa ne sannan sai danwa ne amma annabin da Allah subhanahu ta'ala ya turo maka kuma ya ce maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir shi annabin ba a san shi ba ba a san nasabar ba ba a san asalinsa ba kawai shine Muhammadu Muhammadu dan wa kenan uhu tunda Qur'ani za a tsaya akan wannan da haka wannan rainin hankali ne babu yadda za a yi musulmi ya bauta ma Allah ta hanyar wannan tsuran alƙur'anin ba tare da bayanin da annabi ya ga wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ita ce maganar da ne wani yamin ƙarya ya ce na ce bukhari da muslim su ma ƙur'ani ne ba haka na ce ba na ce bukhari da muslim yadda alƙur'ani yake wahayi hadisan annabi wahayi ne dan annabi ne bayanin addinin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi to idan ba su yadda ba la'akari da yanayi na lokaci a dukkan guraren da muka je akwai tambayoyi da muke aika musu to a cikin wannan gari na yamai da nake ciki dukkan wani wanda yake da wannan aƙidar bai yadda ba to ina so zan masa tambaya guda goma kuma wallahi duk wanda ya iya ba da amsa akan tambayoyin da zan yi guda goma to dukkan wanda ke ji na yake saurare na ya tabbatar ni ma zan rungumi wannan aqidar zan iya shigar wannan aqida din na farko kafin mu zo kan tambayar da nake so in yi tambaya guda goma zan yi sai in tashi sai su zamanto tilka asharatun kamila kowace kalma a larabci tana da ma'anarta sannan kuma tana da ma'anarta a ɓangaren malaman wannan ɓangaren me suke nufi da ita misali mu ɗauki hadisi shi kaɗai idan malamai suka ce hadisi abinda suke nufi abinda annabi ya na aiki ko magana ko aka a gaban shi ya tabbatar da shi a matsayin addini wannan shi suke nufi shi ne hadisi tare da cewa kalman hadisi ba dole ka same ta a ma'anarta ta larabci haka kawai take zuwa ba kalman hadisi a ƙur'ani ita kanta tana zuwa da ma'ana ya kusan kai guda biyar na farko akan ce hadisi da ma'anan alƙur'ani shi yasa za mu ga Allah yana cewa annabi fa la'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha hadisi asafa Allah zai ce afa min hadha hadisi ta'jabun afa bi hadha hadisi antum mudhinun فذرني ومن hadisi sanasta الحديث سنستدرجهم min haisu la ya alamu? wannan duka yana nufin Alƙur'ani. shi yasa a ma'ana ta biyu alhadisu ya zo da ma'anan alqisasu Allah ya ce Allahu allazi nazzala ahsana alhadisi Allah shi ya saukar da mafi kyawun kissoshi saboda can ya ce wa annabi nahnu naqussu alayka ahsanal ƙasasi. sai ya zamanto a hasan al da ma'anan an nazzala a hasan hadisi sannan alhadisi na zuwa a cikin Alƙur'ani da ma'anan al-ibratu abul lura Allah ya ce sun na tasara, rusulana ma ja jaa ummatan rasuluha kazzabuhu fa'atba'na ba'dahum ba'dan waja'alnahum ahadisa ahadisa da ma'anan al'ibra fa bu'dan liqaumin la yu'minun sannan yana zuwa da ma'anan alkhabaru labari shi yasa Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi sannan yana zuwa irin wannan ne zamu ga wa hal ataka hadithu Musa fa idahum bis-sahira هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث الجنود فرعون ورسوله هل أتاك حديث sannan hadisi yana zuwa da ma'anan aljadidu sabon abu to daga cikin hujjojinsu wanda watakila lokaci zai bayar ko ba nan ba ko a wani waje a zo a tattauna a kansu cewa Allah ya faɗi cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi وما خلق الله من شيء وأن عسى أن ajaluhum sai allah أجلهم سأل الله يتي فبأي حديث بعده a wata تكراء a wata kuma bi ayi hadithun ba'da yu'minuna wanda shi kanshi wannan yana daga cikin tambayar da ba za su iya amsawa ba me yasa a wannan qur'anin wani zai karanta ya ce ya ayyuhan nabiyyu wani ya karanta ya ce ya ayyuhan nabiyyu me yasa wani zai karanta fa bi ayyi hadithin hu yu'minuna da hamza wani ya cire hamza ya ce fa bi ayyi hadithin hu yu'minuna wata aya ce ta zo ta ce duk wanda mutum ya karanta ya daidai da sai su ce da wani hadisi za a yi imani bayan ƙur'ani ayya da kuma faɗin Allah da yace tilka ayatul lahi tuluha alaika bil haqqi sai yace fa bi ayya hadisin ba'adallahi, lahi da wani hadisi za a yi imani bayan Allah wa ayati da ayoyin Allah ɗin za a yi imani kamar yadda ya faɗa ya ce kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimuna wailun yawma idhil lil mukaththibin wa idza qila lahum murka'u su wa'incan mutane in an ce ku ruku'u ka un ba sa yin ruku'u sai yace wailun yawma idil lil mukaddibin sai yace fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu to wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin su ne cewa da wani hadisi za a yi imani bayan qur'ani wanda wannan hadisi abinda take nufi anan aljadidu da wani sabon abu za su yi imani bayan littafin Allah ba tana nufin maganar da annabi yi akan bayanin qur'ani ba ko aikin sa ko abin da ya tabbatar da shi a addini ba shi take nufi ba a wannan wato ainihin aya din da haka zaka ga suna kafa hujjoji ba lokacin da zamu nakashe hujjojin cewa ai Allah madaukakin sarki ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi duk abin da aka saukar daga wajen ubangijinku to ma din tana daga cikin siga na na Allah ya ce ma sai ka koma wasu guraren sai ya faɗa maka maɗin abin da ya saukar ya ce wa anzalallahu alaikal kitaba wal shi shine maɗin to sai su ce Allah yake wala tattabi'u min dunihi kada ku bi koma bayan ƙur'ani wannan jahilci ne ƙa'ida idan zamiri ya zo yakan koma zuwa ga aqrabil mazkur ne wannan ita ce ƙa'ida. to a gurguje saboda yanayi na lokaci masu wannan aƙida ta ƙin yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karantarwar annabi Muhammad akwai tambaya guda goma da nake so zan musu kuma dukkan mutumin da yake da amsar da zai bani dukkan wanda saƙon nan ya kai kuma in zaka ka ban amsa ba dabara za ka yi kowaye ba tun da ka ce ba ka yadda da komai ba sai ƙur'ani to ƙur'anin kawai nake so ka ja min ka ce wannan amsar ka aya ta kaza shine amsar ta aya ta kaza shine amsar ta kawai abin da nake bukata kenan tambaya ta farko da nake da shi akan masu wannan aƙidar Allah maɗaukakin sarki da yazo akan matsalar gado ya ce yusikumullahu fi auladikum sai ce lizzakar mislu haddul unsiyin Allah yana muku wasiya dangane da ‘ya'ya akan matsalar gado sai ya ce lizzakari mace za a ba ta kwatankwacin ko namiji za a ba shi rabon mata biyu idan mutum ya rasu ya bar wato jaka ɗari uku ba mushkila ya bar namiji da mace namiji sai a ɗauki jaka ɗari biyu a ba shi mace a ba ta jaka ɗari Shi ne lizzakari misali haddal unsayi to tambayar da nake so a bani ita da nassi na alƙur'ani wanda ya mutu ya bar namiji sannan ya bar ɗaya wanda shi ba namiji ba ba mace ba ko ya bar mace ya bar wani shi ba namiji ba ba mace ba ina so da nassin ƙur'ani a faɗa min mai za a bashi wanda wani daga cikinsu da ne masa wannan tambayar sai yake cewa wai ƙarya ne ba wani mutum a duniya da ba namiji ba ba mace ba sai kawo ayoyin wa ma khalaqa dhakar wa unsa wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini to ina ganin duk wanda ya je ya hau shafin BBC zai ga a bangaren Hausa sun ɗauko rahoto ni na gani kuma yana nan cewa akwai mutumin da suka yi fira da shi shi ba namiji bane kuma shi ba mace bane a surar tsaye zaka ga namiji ne amma yana da mama kamar yadda mata ke da shi sannan yana da al'aura na namiji da mace sannan har al'ada yana yi da haka in ka zo ka ce babu kuma mutane suna gani akwai kuma ka ce qur'ani ne ya faɗa to wannan ma sai wani ya ja zuwa ya ce to alqur'anin ma ƙarya ne saboda abin da yake waƙi ya ƙaryata shi to wannan ita ce wato